صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد bismillah rahman rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na dare kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zango ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba wanda gabatar da muna ɗauki da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau wanda kuma abdullahi salisu usman katsina ya saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya da dumi su tare da aminu ibrahim kiyawa daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da afirka a yau muryoyi masu sauraro isoshin rayuwa sai kuma shirya alkur'ani mai girma shirinmu na ƙarshe shine duniyar ma yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fata masu sauraro za su kasance tare da mu to ma da lama sauraro yanzu kuma sai shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba biyu ga watan fabrairun shekara ta 2022 wanda daidai da 30 ga watan jimada thani na shekara ta 1443 hijira kamariya masu ware kokon san cewa shekaru 115 da suka gabata a ranar irin ta yau wato biyu ga watan fabrairun shekara ta 1907 dimitri ivanovich mendeleev shahararren masanin ilimin nukiliya ɗan ƙasar rasha rasu a birnin st petersburg na ƙasar rasha an haifi dimitri a birnin st petersburg a shekara ta 1834 kuma ya samu digirin digirgira a bangaren ilimin makamashin nukiliya kuma ya ci gaba da koyarwa a jami'a wannan fage amma a shekara ta 1890 ya ajiye aikin koyarwa a jami'a daga nan kuma ya shiga gudanar da wasu bincike-bincike masu zurfi a bangaren ilimin nukiliya shine wanda ya fara tantance sanadarai masu dauke da nukiliya a duniya baya ga kuma ya yi rubuce-rubuce akan yadda ake sarrafa sanadaran wajen amfani da nukiliya wanda tsarin da ya yi shine na farko a duniya kuma har yanzu ana amfani da shi a manya-manyan cibiyoyin bincike na nukiliya na duniya da hakan ya hada hadda cibiyoyin nukiliya na kasar rasha masu harai kun san cewa shekaru 43 da suka gabata a ranar irin ta yau a duk lokacin da mutanen kasar iran suke ci gaba da nuna farin su da dawowar marga imam kumene imam ya bayyana tsarin sabuwar gwamnati wadda za a kafa a kasar iran ba da jimawa ba inda ya ce za a kafa gwamnatin wucin gadi wadda za ta tsara zaɓe na raba gardama a kan irin tsarin da jama'a suke so a gudanar a ƙasar sannan kuma a lokacin ne ya kira ga ragowar sojojin ƙasar wanda suke goyon bayan gwamnatin sarki sha da su dawo daga rakiyar gwamnatin sha ɗin tun kafin lokaci ya ƙure musu da dama daga cikin sojojin ɗaya sun ajiye makamansu sun kuma rungumi manufar juyin juhali tare da sauran al'ummar ƙasar. da ƙarshen masu ware kuma san cewa shekaru 230 da suka gabata a ranar irin ta yau biyu ga watan fabrairun shekara ta 1792 aka rataba hannu akan wata yarjejeniyar tarihi tsakanin leopold sarkin daular austria da kuma patrick game sarkin perus tun a ranar biyu ga watan agusan shekara ta 1791 ne dai waɗannan manyan sarakuna na nahiyar turai guda biyu suka amince da su shirya wata yarjejeniya makamancin haka domin su kalubalance masu ra'ayin juyin juhali a kasar faransa saboda tunanin da suke da shi ne cewa idan akidar juyin juhali a faransa ta yaɗu a kasashen turai to hakan zai haifar da bure mai tsanani a tsakanin al'ummomin turan ga sarakunansu. su akan haka austria da paris da kuma ingila suka kaddamar da hari akan faransa da nufin murkushe masu juyin juhali a kasar kuma taimaka ma masarautar kasar ta faransa domin kada ta fadi amma duk da haka masu juyin juhalin sun yi nasara a kasar faransa jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na safe daga misalin karfe shida da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato biyar da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 da 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe goma sha 12 da minti ashirin.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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. Madalla yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su wanda Aminu Ibrahim Kiyawa zai karanta. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum ga labaran duniya farko muhimman kanin su. An fara gudanar da bukukuwan zagayowar cika shekaru 43 da ci nasarar juyin musulunci a kasar Iran. Ƙungiyar ECOWAS ta da yunkurin juyin mulki a kasar Gini Bisau. Ministan yaƙi na haramtacciyar ƙasar Isra'ila ya kai ziyara ƙasar Bahrain kuma ta farko a kashen larabawa na yankin tekun fasha. a yau ne burkina faso za ta kara da ƙasar senegal a matakin dabda na ƙarshe yanzu kuma ga cikakkun labaran an fara gudanar da bukukuwan zagayowar cika shekaru 43 da ci nasarar juyin jihar musulunci a iran bukukuwan da aka sani da kwanakin goma na alfijir na an fara su ne da tunawa da ranar da jagoran juyin musunci na iran ayatullahi imamu Khomeini yadda allah tabbata gare shi ya dawo gida zuwa iran bayan da ya kwashe shekaru goma sha biyar yana gudun hijira a kasar faransa miliyoyin al'ummar iran ne suka yi maraba da dawowarsa a birnin tehran a ranar 1 ga watan fabrairun shekara ta 1979 bayan kwashe dogon lokaci suna gudanar da zanga-zanga nuna kin jinin gwamnatin sarki sha a nasa bangaren wani da ya kai ziyara hubara imamu khomeini wanda ya asa jamhuriyar musulunci ta iran ya faɗi cewa kamar yadda aka saba a duk shekara muna haɗuwa a wannan wuri mai tsarki domin nuna girmamawa ga imamu khomeini wanda ya canza tarihin ƙasarmu kuma ya asa tsarin siyasa da yake mutunta abin da muka yi imani da shi a matsayinmu na musulmi. Ranaku goma na alfijirin zagayowar cin nasarar juyin musulunci na Iran suna da cikin abin giramawa da ake gudanar da bukukuwa a cikin su a duk shekara a faɗin kasar. Ƙungiyar ECOWAS ta yi da yunkurin juyin mulki a ƙasar Gini Bisau. Rahotanni sun bayyana cewa ƙungiyar haɓaka tattalin arzikin yammacin Afirka ta yi da abin da ta kira yunkurin juyin mulki a kasar ginin bisau kuma ta yi kira ga sojoji da su koma barkokinsu domin ci gaba da ayyukan da ya ɗoru a kansu wannan ya biyo bayan wani rahoto ne inda ga wasu mutane fararen hula suka buɗe wuta kusa da wani ginin gwamnati da ake gudanar da wani taro tsakanin shugaban ƙasar da firaministan ƙasar gini wanda har yanzu ba a san ko suwaye ba kuma ba san da inda suka fito ba yanzu haka dai komai ya koma daidai a kasar bayan yunkurin juyin mulkin da ake zargin sojoji da yi ko a makon jiya ma sai da kungiyar ecowas ta dakatar da kasar burkina faso daga cikin ta inda yanzu haka take cikin rashin tabbas saboda juyin mulkin soji da aka yi a kasar a ranar 24 ga watan janairun da ya gabata ministan yaƙi na isra'ila ya kai ziyara ƙasar bahrain kuma ta farko a ƙasashen larabawa na yankin tekun fasha gidan rediyon soji na isra'ila ya ba da labarin cewa 'yan sawa'i da suka gabata ne benny gans ministan yaƙi na isra'ila ya kai ziyararsa ta farko a hukumance a ƙasashen larabawa da ke gabar tekun fasha inda ya isa ƙasar bahrain wata majiyar labarai ta bayyana cewa ministan yakin zai sanya hannu a kan yarjejeniyar yin aiki tare a lokacin ganawarsa da manyan jami'an gwamnatin kasar bahrain sai dai duk da kin kwarmata ziyarar da kafin watsa labaran kasar bahrain suka yi amma ministan tsaron kasar ne ya tarbo takwaransa na isra'ila a filin saukar jiragen sama na kasar ta bahrain da ke birnin banama kafin barin sa isra'ila ya sanar a shafinsa na twitter cewa zai kai ziyara zuwa kashen gefen tekun fasha inda ya jinjinawa ya yariya mai jiran gado na abu zabi game da goron gaita da ya aike masa a shekara ta da ashirin tsohon shugaban amurka donald trump ya shiga tsakanin wajen dawo da hulɗa tsakanin ƙasashen harɗiyar dolar larabawa da bahrain da kuma haramtacciyar ƙasar isra'ila to ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran a yau ne burkina faso za ta kara da kasar senegal a matakin dabda na karshe burkina faso da senegal za su kara a wasan zagaye na dabda na karshe a gasar cin kofin nahiyar afirka afcon da ake yi a kasar kamaru a wanda za a buga wasan a birnin yawunde burkina faso ta kawo wannan matakin ne bayan ta ci tunisia ɗaya da babu a wasan dabda na karshe da suka buga a ranar 29 ga watan janairun da ya gabata ita kuwa senegal ta doke equatorial guinea ci uku da ɗaya a ranar 30 ga watan na janairu senegal ta ci burkina faso wasa ɗaya da canjiras ɗaya a karawa biyu ba da suka yi a babbar gasar tamwala a afirka da senegal ta ci wasa biyar daga shida da ta yi siri ta ci wasa biyar daga shida da ta yi a afcon wanda ta yi rashin nasara shi ne wanda algeria ta doke ta a shekara ta 2019 ta lashe kofin wataƙila sanadar ta kai wasan ƙarshe karo na uku a gasar cin kofin nahiyar afirka sai da babu wadda ta je wasan ƙarshe karo biyu bata lashe kofin ba kamar senegal a gobe alhamis kuma ake sa ran za a kece reni tsakanin masaukin baki kamaru da kuma ƙasar masar don fitar da wanda zai je mataki na dabda na karshe daga karshe za ku cewa dubban al'ummar ƙasar yaman ne suka yi zanga-zanga yanta da hari kan fararen hula da ƙasar saudiya ke yi a ƙasar. gidan talabijin ɗin almasira na ƙasar yaman ya kawo rahoton cewa dubban ɗaliban jami'a ne suka bazama kan tituna a yankunan bajel alzaidiya bai da alfikihi da ahali da ke yammacin lardin hudaida domin da zanga-zanga nuna adawar ci cigaba da kai hare-hare kan fararen hula daga saudiya ke yi a ƙasar har ila yau sun bayyana cewa waɗannan hare-haren na rashin tausayi da sojin ƙawance da saudiya ke jagoranta a ƙasar suke yi ba zai sanya gwiwar al'ummar ƙasar ba wani ci gaba da gwagwarmayar da suke yi na kalubalantar zaluncin da ake musu daga karshe sun je da goyon bayan su game da ci gaba da hare-haren ramuwar gaya da dakarun sojin ƙasar ke kaiwa kan ƙasashen saudiya da ɗaya dolar larabawa kana sun da gum baki da hukumomi na ƙasa da ƙasa suke ci gaba da yi game da kasar gilla da ake yi wa al'ummar kasar yemen kasar saudi arabia ta kaddamar da yaƙi a kasar yemen ne a shekara ta 2015 da goma sha biyar da sa hannun ɗaya dolar larabawa da sauran ƙasashen turai musamman amurka da suka taimaka mata da makamai domin ganin bayan ƙungiyar ansarullah da kuma dawa da alhadi mansur tsohon shugaban ƙasar kan ga mulki amma har yanzu haƙarsu ta cimma ruwa ba to ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan ko saurara.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 a shirin na yau za mu leƙa gina bisau domin jin halin da ake ciki bayan wani yunkurin juya mulki da bai nasara ba a ƙasar wanda ya ƙara aza'ayar tambaya kan ina aka dosa a yankin na yammacin afirka da guguwar juya mulkin sojoji take kaɗawa hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. somarila a halin da ake ciki dai a gina bisau al'amura sun koma daidai bayan yunkurin juyin mulkin da bai nasara ba a kasar masu aiko da rahotanni sun ce sojoji dauke da manyan makamai ne suka yi kawanya wa fadar shugaban kasar da ya mace ranar talata a lokacin da shugaba omoro sisoko embalo da firaministansa nuno gomez nabiam ke halartar taro da ministocin kasar bayan artabin da aka yi shugaban kasar ta gina bisau Embalo ya ce al'amurra sun koma daidai a ƙasarsa bayan wani yunkurin juyin mulkin da aka yi ya bayyana hakan ne a wani taron malema labarai bayan harbe-harben da aka yi a gewayen fadarsa shugaban tare da sauran mambobin gwamnatin tasa ya gode wa jami'an tsaron ƙasar kan nasarar dakile juyin mulkin wanda ya ce babban nakaso ne ga tsarin demokradiyya na ya ce yunkurin juyin mulkin da aka tsara aka kuma shirya tsab bai rasa nasaba da matakan da ya ɗauka na yaƙi da su moga na mugan ƙwayoyi da kuma yaƙi da cin hanci da kuma karbar rashawa sai dai bai ambato hakikanin su ke da hannu a yunkurin juyin mulkin ba. rahotanni sun ce wasu ne dauke da makamai suka abuka wa fadar shugaban kasar da yammacin ranar talata inda suka kwashe sa'o'i biyar suna buɗe wuta masu tsaron fadar shugaban na gina bisau sun mai da martani abin da ya sanya da dama daga cikin su suka mutu shugaba sisoko ambolo wanda ya ce an yi niyyar kashe shi ne tare da mukarrabansa ya ce an shawo kan lamarin tare da bayyana cewa an kama wasu daga cikin waɗanda suka yi ƙoƙarin kwace ikon. No forces di difesa e seguranza è stato parvente, fatto, foi tuni yi kungiyar ecowas ta yi allah wadai da abin da ta kira yunkurin juyin mulki a gina bisau sannan ta yi kira ga sojoji da su koma barikokinsu. Kan kaji faɗa yau ya tashi wasu baki ne ke kawo shi don sun ga kan sun tashi haɗakan musu ke daɗa kishin shi komai kuwa sa su bace shi. A watan Disambar shekarar 2019 ne Mr. Mbalo wanda tsohon janar ne ya yi nasara a zaben shugabancin kasar ya kuma kama mulki a shekarar 2020 ko da yake sai da aka kai ruwa rana tsakaninsa da 'yan majalisar dokoki kafin ya soma aiki gina bisau da ke yammacin afirka ta fuskanci juyin mulki har sau hudu da kuma yunkurin juyin mulki sha shida tun bayan samun yancin kai daga turawan mulkin mallaka na portugal a shekarar 1974 juyin mulkin na baya-bayan nan shine wanda aka yi a shekarar 2012 amma ko a watan oktoban bara sai da aka zargi sojojin kasar da yunkurin kifar da mulki lokacin da shugaban kasar ke ziyarar aiki a kasar brazil sai dai gwamnati ta musanta hakan yunkurin juyin mulkin a gina bisau shine irinsa na baya-bayan nan a guguwar juyin mulkin sojoji da ta soma kadawa a yankin yammacin afirka jose mario vaz wanda aka zaba a shekarar 2014 shine kawai wani shugaban kasa da ya kai labari a kasar ta hanyar kammala wa'adin mulkinsa ba tare da an hambarar da shi ba ko kuma an kashe shi a shekarar 2019 yayin zaben shugabancin kasar da ya gabata an fuskanci rikicin bayan zaɓe da ya kai ga rantsar da shugabanni guda biyu masu gaba da juna tsakanin tsohon firaminista domingos siomos pereira na jam'iyyar paigc wanda ke kalubalantar nasarar da hukumar zaben kasar ta baiwa dan adawa omaro sisoko ambolo wanda shi ma tsohon firaminista ne a watan afrilu na shekarar 2020 ne kungiyar tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ta ecowas ko kuma sai yawo ta amince da mr imbalo a matsayin shugaba bayan shafe wata hudu na tsaiko afirka mutum ne yantacce hanshaƙi kuma ingantacce mai ƙarfi ga shi amintacce da basira ilmi tatacce Gina Bisau wace karamar ƙasa ce mai faɗin murabba'in kilomita 36,100 na raba iyaka ne da ƙasashen Senegal da kuma Gine bayan tsibirai 88 da take da su a cikin Atlantika tana da al'umma da suka tasa miliyan ɗaya da dubu ɗari tara da saba'in a alƙaluman da bankin duniya ya fitar a shekarar 2020 tana kuma da ƙabilu mabambanta da ke amfani da yaruka da kuma addinai iri daban-daban a shekarar 2020 haɓakar tattalin arzikin gina bisau da ake wa kallo ɗaya daga cikin ƙasashe mafi talauci a duniya ya kai kashi 2.8 cikin ɗari. matakan yaƙi da annobar corona da suka hada da rufe iyakoki sun haifar da faduwar farashin gyadar kaju ɗaya daga cikin kasuwancin da ke zama ƙashin bayan tattalin arzikin ƙasar a cewar bankin cigaban ƙasashen afirka na afdb ko kuma bad sai dai bankin ya ce akwai yiwuwar tattalin arzikin ƙasar ya samu haɓaka ta kaso 3.9 cikin 100 a bana gina bisau ita ce ƙasa ta 175 daga cikin ƙasashe 189 a alƙaluman jin daɗin al'umma da hukumar raye ƙasashe ta majalisar ɗinkin duniya wato undp ko kuma ta fitar a shekarar 2020 kimanin kashi 70 cikin 100 na al'ummar ƙasar na rayuwa a rukunin matsanancin talauci da ya kai kashi 70 cikin 100 a cewar alƙaluman bankin duniya na shekarar 2010 ko da yake akwai sababbin alkaluma da bankin ya fitar Allah Allah Allah haɗa kanmu afirka mu so juna da mun haɗa kanmu a ka duka ba ka jin wani ya yi haka sai mun so juna ba shakka sannan mu fice wannan halaka da rashin haɗa kanmu ya zo da haka. Matsalar tsaro da talauci ta ƙara haɓaka samuwar gungun masu safarar mugun ƙwayoyi da suka mayar da kasar a matsayin wani dandali na safarar kwaya tsakanin latin amurka da kuma turai an kuma jima da ake ban kaɗo sunayen manyan hafsoshin soji a wannan safara a cikin shekarun baya-bayan nan majalisar ɗinkin duniya dai ta yaba da ci gaban da aka samu wajen yakar wannan harka ta safarar magon kwayoyi tun bayan zaɓar tsohon shugaban ƙasar jose mario vaz amma ta nuna damuwa akan yunkurin hukumomi kan hakan a watan augustan bara shugaba embaro ya yi watsi da yunkurin mika janar antonio inja kuma tsohon jagoran juyin mulki a kasar da amurka ke nema bisa zarginsa da hannu a safarar kwaya da kuma gungu masu safarar kwaya na kungiyar farc ta colombia Gina Bisau na fama da matsalar cin hanci da rashawa inda aka ambato ta a rahoton ƙungiyar yaki da cin hanci da rashawa ta kasa da kasa Transparency International a matsayin ta na ƙasa ta 162 daga cikin ƙasashe 180 na duniya a shekarar 2021. Ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ta yi Allah wadai da yunkurin juyin mulkin da bai nasara ba a Gina Bisau haka ma tarayyar Afirka ta bakin shugaban kwamitin kungiyar musa faki muhammad ya bayyana matukar damuwarsa kan batun yunkurin juyin mulkin na gina bisau tun farkon shekarar 2020 umaru sisoko ambalo wanda ke shugabancin gina bisau yayin wani zaben shugaban kasa da har yanzu jam'iyyar paigc ke kalubalantar sakamakonsa jam'iyyar da ta paig ta dan gwagwarmayar kishin afirka amurkar cabral wace ta yi fafatukar samar da incin gina bisau da verdea da aka yi wa kisan gilla a shekarar 1973 ita ce wata babbar jam'iyya mai faɗa a ci a ƙasar tun bayan samun incin kai a ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutanenta kosassu babu ta da rashin aiki daga labaita mista banza ko sata. Mr. Embalo ɗan shekara 49 ya kafa tarihi ne a watan Fabrairun shekarar 2020 bayan lashe zaben shugabancin kasar duk da kalubalantar da wasu ɓangarori kewa zaben da aka yi masa tsawon watanni ya kasance yana fuskantar takun tsaka da firaminista Nuno Gomez Nabiam da kuma barazanar tsige shi da kuma rushe majalisar dokoki da ke zama karfen kafawa siyasar kasar al'amuran da suka faru a ranar talata a kasar ta gina bisau sun kara fiddo guguwar juyin mulkin da ta kada a yammacin afirka tun cikin shekarar 2020 na farko a watan ogista na shekarar 2020 a mali da kuma sake maimaita hakan a watan mayun bara sai kuma a gine a watan satumban shekarar 2021 da kuma a burkina faso a watan janairun bana lamarin ya tarar da zafar muhawara a nahiyar ta afirka da aka daɗe ana yi inda jama'a da dama ke tufa albarkacin bakin su kan hakikanin abin da ke haifar da wannan juyin mulkin yayin da wasu ke danganta hakan da rashin adalci na shugabannin afirka da mika kai kasashen turai musamman faransa da suke zargi da ci gaba da mulkin mallakawa kasashen da tare na ta wani irin salo wasu kuwa na ganin wannan guguwar da ke kadawa a matsayin babban kaso ga tafarkin demokradiyya yayin da sojoji da ya kamata su mai da hankali kan matsalolin tsaro da ke adabar kasashen yankin ke mai da kwaɗayinsu kan mulki masana da dama dai na ganin idan har irin hakan ta ci gaba da kasancewa to tabbas an hau wata gurɓatacciyar hanya da allah kaɗai ya san inda za ta kai saboda ko da an koma tafarkin demokradiyya to kuwa akwai yiwuwar wasu kuma sojoji su yi wani shugin mulki ko kuma wasu su ɗau fansa akan wani wanda kuma talaka ne kadai zai ɗanɗana kudarsa a irin wannan halin saboda tsaikon da za a samu wajen kafa gwamnati balle al'amuran shugabanci su ci gaba kamar yadda dokoki ko kuma tsarin mulki ya tanada a halin da ake ciki dai kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka da yanzu haka take ci gaba da shan suka daga bangarori da dama a yankin na yammacin afirka da ya fuskanci juyin mulki har guda uku cikin watanni 18 za ta yi wani taro domin duba halin da ake ciki a mali gini da kuma burkina faso duk kasashe guda uku da sojoji suka kwace mulki a yankin a yayin da majalisar ɗinkin duniya ta bakin babban sakataren ta antonio guterres ke cewa an shiga wani yanayi na yawaitar juya mulki wanda babban na kaso ne higa ta farkin demokuraɗiyya a yankin na yammacin afirka To masu sauraron mu ƙarshen shirin kenan na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na tsara na kuma gabatar da shirin kicewa da ku bisalam a huta lafiya madalla yanzu kuma sai shirin murwai masu sauraro tare da hassan barka Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron rediyo Hausa VOH barkan kurar haka barka mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ko masu saurare. Shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin assalamu alaikum sashen hausa na radio iran mai magana baba ilifi daga nan da magarama a jamhuriyar nijar harbe-harben da sojojin kasar gine bisau suka yi a wani yunkuri na gudanar da juyin mulki hakan bai zo mana ga mamaki ba ganin yadda shugabanninmu suke gudanar da mulki na rashin adalci kuma hakan ya nuna cewa sojojin kasashen afirka musamman ma kasashen da faransa ta na sojojin sun gaji da mulkin kama karya da kasar faransa take gudanarwa a kasashen alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muryoyin masu sauraro BOH Iran a gaskiya na yi bakin ciki a matsayina na dan Afirka yankin sai dai yawo ko ECOWAS na yi bakin ciki da jin labarin harbe-harben da aka yi a Gini bisawo a sani na babu wani matsalar siyasa babu wani damuwa a cikin tafiyar da mulki a ƙasar Gini Bisau Umar Sissoko imbalo ya yi nasara aka rantsar da shi kuma aka ci gaba da tafiyar da mulki ba ji wata tangarɗa ba kun san sozawa waɗanga namu na Afirka matuƙar ba an ɗauki tsatsauran ɗaukan mataki a kansu ba ne to ba za su daina yi ma mutane kutse a cikin harkar tafiyar da mulkin kwadakwalla ba wannan abin bakin ciki ne da Allah waddai Allah ya tabbatar mana da zaman lafiya a kasashen mu na yamma cikin Afirka kuma Allah ya tabbatar mana da demokaradiyya Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio Iran mai magana asan ilaji umar daga birnin da magaram na jamhuriyar nijar abinda sojojin gine bisawo suka yi bai zo mana da mamaki ba biyo bayan yanda aka yi a wa'ansu kasashe na afirka na gode mai magana asan alhaji umaru daga birnin da magaram na jamhuriyar nijar sunana abdurrahman wanda aka yi sani da abdoki biya na kira ku ne daga nan unguwar kadamari ta birnin da magarama a jamhuriyar nijar ina so a bani dama zan ka tsokaci na ga kungiyar ecowas to gaskiya turawa ma da suka kirkira ecowas diddan su ma afirka wayo ne shi yasa suka kirkira ecowas saboda ecowas daga kirkira ta zauwa yanzu ba mu gaba abin a zo a gani da take ma talakawanta wallahi ba mu gaba abin a zo a gani da take ma talakawanta shi yasa yanzu ya kai da sojoji ma suna kallo wahala da ake ba talakawa shi yasa suke bin guri guri suna kudeta saboda shi soji baiwa in ana kyautata ma talaka baiwa soji ya zo ya ce ya kudeta kenan fi layi su gabanin kasashen ecos sai ku nura ku gani kenan in kun yi adalci ma dan kanku in ba ku yi ma dan kanku saboda karshen alewa dai kasa kuna kallo mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdul kibiya na kira ku ne daga nan unguwar kadamar ta birnin da magarama a jamhuriyar nijar assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu sashin hausa na biyu murya jamhuriyar musuluncin iran mai magana isu ne mai da magaram jamhuriyar niger na kira ku daga nan birnin mai na jamhuriyar niger ina so yi na tsokaci a dangance da kwararren jakadan kasar faransa a mali to gaskiya wannan matakin bai zama mana da mamaki ba ganin yadda mali take fama ta yadda kwallon mangolo ta huta da kuda muna mata fatan alheri allah ya sa hakan shine zai kawo zaman lahiyar kasar mali da ci gaban arzikin kasar kuma mu muna fatan kasar mu allah kawo mu zaman lahiya da ci gaba da kasashen afirka baki ɗaya ma na gode sashin hausa na boh mai magana isu ne maɗatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar nijar ku tashi lafiya assalamu alaikum radiyon jamhuriya ta iran radiyon musulunci muna kai godiya mu kware da kuke bamu dama muna kayan albarkacin bakin mu bisa siyasar duniya da ta afirka ga baki daya yau tsokacin da nake so in yi bisa da'irar mu ce ta agadas wadda ake kira da miri yau bai kamata ba a ce cikin da'ira mu a ce an zo an ɗauke miliyan uku kuma an rasa ko suwa ne ana bincike to ni abin da nake so in sha hankali ina kira ga shugaban da'irar magajin gari ya sa bincike haske kwarai bisa ga duka ajan wanda yake na meri ne surtu wanda harkar kudin ta shafa ya kamata a ba jami'an tsaro dama su yi bincike duk wanda bincike biyo ta kai ne kuma ya kamata a yi a saurare shi kenan bai kamata ba a ce an binciki wasu a bar wasu wannan ba adalci ba ne mai muku magana alkasun babu liman a har daga jihar agada salamu alaikum to da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jimriyon su ni hassan barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna madalla yanzu kuma sai shirin shirya alkur'ani tare da dr abdulkadir mubarak القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سرارو السلام عليكم wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na shiriyar alkur'ani idan masu haruna tare da mu a cikin wannan shiri muna nan har yanzu a cikin suratu zumar wadda muka fara ainihin kawo muku karatu da tarjama da kuma tafsirin wannan sura suratu zumar kuma insha Allahu kamar yadda muka saba yau ma za mu ɗora daga inda muka tsaya Ina neman tsari da Allah daga shaidan la'anan ne abin kyama. بسم الله الرحمن الرحيم نفاروا دسونا الله ما يرحم ما يجنقي halicce ku daga rai guda shine Adamu. Sannan ya halicci matarsa daga gare shi. takwas na dabbobin ni'ima daga nan sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ainihin ci gaba da yi mana bayani na halitta da ya yi bayan ya yi mana bayani a baya na halitta da ya yi na sammai da ƙasa da kuma abubuwan da Allah ya samar sai kuma yanzu ya karkato halitta ta ɗan adam yake cewa halakakun min nafsin wahida wato ubangiji subhanahu wata'ala ya ko mutane ya kamata ku san haka cewa duk da inda kuke dinnan da saɓani wannan fari wannan baki wannan gashi nan kamar eh, yalo yalo haka ga sunan mutane wannan wato za gan shi dogo wannan gajere wannan gashi nan dai dan adam in ka dubi mutane a ko'ina a cikin duniyar nan ba abu guda ba ne shakalinsu kowa daban-daban daban-daban to ubangiji subhanahu wata'ala ya halicce su ne min nafsin wahida daga rai kwaya ɗaya wannan rai kwaya ɗayan shine malamai suka ce ai ubangiji subhanahu wata'ala yana nufin annabi adamu ne wanda shine ake kira da abul bashar wato shine wanda zaka ce baban dukkan wani dan adam da ke doron ƙasa to daga nan ne Allah subhanahu ta'ala cikin gwanintansa cikin hikimarsa cikin yanayin da yake so sai ya fitar da mutane daga cikin annabi adamu dinnan suka zama mabambanta a cikin shakali mabambanta a cikin sura da sauransu to bayan wannan ubangiji subhanahu ta'ala sai yake cewa sannan daga nan kuma ya sanya matar shi annabi adam din abul bashar din daga ainihin jikin shi annabi adam din ko wasu malaman suka ce ba daga jikinsa ba a'a daga jinsin shi annabi adam ɗin kuma allah ta'ala ya halicci matarsa wato kenan inda allah su ta'ala ya halicci annabi adamu daga yumbu to ita ma matarsa daga wannan jinsin na yumbu aka halicce ta sannan daga nan sai ubangiji su ta'ala yake nuna mana irin abubuwa da ya samar ga ɗan adam ya ce sai muka saukar muku da wasu abubuwa daga iliminmu na gaibu daga abin da muka mallaka na rumbu na gaibu ɗinmu muka ainihin sakko muku da abubuwa wanda za ku yi amfani da su daga dabbobi ne a cikin dabbobin nan ubangiji suna ta'ala sai ke cewa akwai dangogi guda takwas wanda suna ta'ala yake nuna mana cewa ya sauko da su a cikin wannan abubuwa na dangogi guda takwas akwai maza da mata daga ainihin raƙumi sai kuma daga ainihin sa ko kuma shanu sai kuma daga ainihin raguna sai kuma daga ainihin kamar akuyoyi kenan to waɗannan kowanne ka duba allah subhanahu ta'ala wannan dangogi ya sa namiji ya kuma sa mace ubangiji wa ta'ala shine yake yin wannan sai yake cewa ya ku mutane ku sani cewa shi ke halittan ku yake halittan waɗannan abubuwa na dabbobin ni'ima da yake halittan muku su waɗanda muka ambata kamar su raƙumi su shanu su dabbobi irin su raguna da awakai duk shi ubangiji wa ta'ala ya halatta su ya kuma samar da su

a cikin iyayenku mata matakin halitta bayan wani matakin cikin dufai guda uku wannan ɗin kuwa shi ne allah ubangijinku wanda mulki nasa ne yi sai shi to ta ina ne ake juyar da ku ku kuma mutane kuma Allah subhanahu ta'ala yake samar da ku a cikin ainihin mahaifa ta iyayenku ya samar da ku kuma a cikin mahaifa ta iyayenku Allah ke cewa halkan min ba'di halkin halitta bayan halitta ubangiji subhanahu ta'ala kamar yadda ya yi ishara a cikin suratul muminun allah ta'ala ya kawo wannan halitta daga farko dai wani tabo ne ko kuma yumbu da aka halicci annabi adamu daga nan ci gaba da halittar dan adam sai allah ya mai da abin ya koma maniyi daga nan kuma ya mai da shi gudan jini daga nan gudan tsoka sannan aka samar da kashi aka kuma sanya nama akan kashi wannan halittuci ne da allah ta'ala yake nuna mana yadda ya yi halittarsa halkan min ba'ad halkin sai ubangiji yake cewa fi zulumatin salas ya yi wannan halitta ɗin kuma a cikin waɗansu dufai guda uku malamai suka kawo wannan zulfai guda uku nan suka ce na farko zulma zulmatul batan wato duhu na ciki ciki kansa shi ma ai duhu ne to wannan wani zulma ne wani ainihin zulmatun wata duhu ne wani duhu ne da Allah ta'ala subhanahu ta'ala yayi halitta a ciki duhu na biyu shine arrahim wato mahaifa shi ma duhu ne ga duhun ciki na ɗaya ga kuma duhu na biyu shine duhu na mahaifa wanda duk a ɗan adam ba wanda bai zauna a cikin wannan mahaifa ɗin ba ban da shi annabi adamu alaihi salam sannan duhu na uku shine malamai suke kira da almashima mashima ɗin nan shi wani abu ne wanda kamar leda leda kamar kuma wata ah, abu da za ka iya cewa jaka jaka wacce za ka iya cewa a cikinta ne jariri yake sai ta fashe ne ma jariri yake iya fitowa wannan jakar ba ita ce kuma mahaifa ba domin duk wanda za a haife shi yana fitowa jakar sai ta fashe in ta fashe wani ruwa ya fito sannan sai dan adam daga cikin mahaifa din kuma sai ya fito ita mahaifa dama tana tare da mahaifiyar yaro ba wai fitowa take ba amma ita jakar da yaron ya girma a ciki in aka haifo shi jakar tana fadowa ita ma gaba ɗaya sai a je a binne ta ko kuma a yadda ita to waɗannan dufai da Allah yake nufi waɗannan su ne dufai guda uku ɗinnan da Allah ta'ala ya samar da ɗan adam to ubangiji subhanahu ta'ala da yi wannan sai yake cewa zalikumullahu rabbukum wanda ya yi wannan wanda ya samar da wannan halittan to fa shine ubangiji subhanahu wata'ala wanda shine ubangijinku kuma shi ubangiji na kowa da kowa ne kuma kowa shi ya samar da shi shi ne ubangiji subhanahu ta'ala wanda yake tafi da dukkan al'amura duk abubuwan da yake so shi yake aiwatarwa shi ne mudabbir wanda yake tsatsara komai yake tafi da komai to kuma allah yake cewa lahul mulk dukkan mulki baki daya dukkan wasu abubuwa na tafi da al'amura yana tare da shi gaba ɗayan mulkar mutane da ababen halitta a nan duniya da kuma a lahira don nasa ne subhanahu wata'ala babu wani abun bauta sai shi subhanahu wata'ala to shine ubangiji yake mamaki to yaya ne al'amuranku me yasa kuke ainihin yin wani abu na jiya bayani ne menene dalilin da yasa kuka bar shaidan yana karkatar da ku ne daga abubuwa na ibada me yasa kun san ga abin da ya faru ubangijin nan shi ya samar da ku ya samar da duk abin da kuke bukata na jin daɗi amma kuma kuka bar shaidan yana karkatar da ku maimakon ku bauta wa ubangiji subhanahu ta'ala sai kuka kasance kuna bauta wa wani allah subhanahu ta'ala wato ubangiji subhanahu ta'ala yana nuna mana irin mamakin da yake yi ne dangane da dan adam din da aka samar da shi ga irin halittinsa ga irin yanayin da aka samar da shi ga irin hanyoyin da aka samar da shi ga wannan dufan guda uku da Allah ta'ala ya samar da dan adam a cikin duhu guda uku nan ubangiji da ya ga dama dan adam ba zai ma iya fitowa daga cikin duhu ɗaya ba ma balle wannan dufai guda uku duk da hikimarsa ne Allah subhanahu ta'ala ya fito da dan adam to meye dalilin da ya sa mutum ya bar shaidan yana karkatar da shi har yake sa shi ya bautawa wannan Allah subhanahu ta'ala رسول masu sauraro yanzu kuma sai shirmu na ƙarshe wato duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na ƙasa da ƙasa tare da yin bita a kansu da kuma kawo mahangar masana a wasu lokuta kan yadda suke kallon batutuwa ɗin ta fuskoki daban-daban na siyasa tsaro ne da zamantakewa da dai sauransu a yau shirin zai dubi ne akan ziyarar da shugaban isra'ila ishaq herzog ya kai haɗaɗɗiyar daular larabawa da kuma irin abubuwan da aka cimmawa a tsakanin gwamnatin yahudawan isra'ila da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa a yayin wannan ziyara da kuma yadda ake kallon wannan ziyara ta fuskoki daban-daban musamman ta fuskar siyasa a yankin gabas ta tsakiya da fatan masu za a biyo mu hankali domin jin cikakken shirin. ranar lahadi 30 ga watan janairun shekara ta 2022 ne shugaban isra'ila isaac herzog ya kai wata ziyara a kasar haɗaɗɗen daular larabawa inda ya gana da jami'an gwamnatin kasar da kuma can mai a tsakanin ɓangarorin biyu wannan ziyara dai tana zuwa ne a daidai lokacin da yankin gabas ta tsakiya yake ci gaba da ƙara fuskantar matsaloli ta fuskacin tsaro da kuma siyasa har ma da batutuwa da suka shafi zamantakewa sakamakon irin siyasar isra'ila a wannan yanki da kuma wasu daga cikin masu yi mata amshin shata da cikin kasashen larabawa da suke yankin ziyarar ta zo ne a daidai lokacin da wasu daga cikin kasashen larabawan yankin gabas ta tsakiya suke kokarin ganin cewa sun kulla alaka da isra'ila wanda kuma haɗaɗɗe daular larabawa ɗin tana ɗaya daga cikin waɗannan kasashe wanda tuni ta riga ta rattaba hannu akan wannan yarjejeniya ta kulla hulɗa ta kasuwanci da tsaro sauran harkoki na siyasa a tsakaninta da gwamnatin yahudawan isra'ilan wanda can kafin wannan lokacin wasu daga cikin togogi da suka hada har da togogi na ministoci daban-daban da sun ziyarci hadaddiyar daular larabawa kamar da kuma wasu daga cikin ministocin hadaddiyar daular larabawan sun ziyarci isra'ila sun kuma gana da jami'anta da kuma rattaba hannu akan wasu yarjuni a tsakanin gwamnatocin biyu isra'ila dai ta tabbatar da cewa kulla alaka a tsakaninta da wasu kasashen larabawa wannan ba zai taɓa canza salon siyasar ta ba dangane da falasɗinu da kuma falasɗinawa kamar da kuma wannan alaka da ake kullawa a tsakanin wasu kasashen larabawan da isra'ilan na zuwa ne a daidai lokacin da isra'ilan take ci gaba da mamaye yankunan falasɗinawa da kuma zafafa irin matakan da take ɗauka na cin zarafi da keta alfarma wurare masu tsarki na al'ummar musulmi da suke birnin kudus duk da haka wannan bai hana kasashen larabawan da idanunsu suka rufe wajen son ganin sun kulla alaka da isra'ila ci da bin waɗannan matakai ba a daidai lokacin da ake ci gaba da wannan magana ta kulla alaka tsakanin isra'ila da wasu daga cikin kasashen larabawan baya ga ci gaba da keta hurumin wurare masu tsarki da kuma cin zarafin falasɗinawa da ma yi musu kisan kiyashi da mamaye su da isra'ilan ke yi a daya bangaren kuma tana ci gaba da mamaye yankunan ƙasar syria na tuddan golan kamar yadda kuma takan kai hare-hare a cikin lokutan baya-bayan nan a kan yankuna daban-daban a cikin ƙasar syria wanda hakan kan yi sanadiyar kashe mutane wanda kuma hakan yana ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda isra'ila take kallon su a matsayin siyasar ta ta babakere a yankin gabas ta tsakiya a yayin ziyarar ta shugaban isra'ila isaac herzog a birnin abu dhabi fadar mulkin haɗaɗɗiyar daular larabawa ya gana da muhammad bin zayed wanda yake jiran gidan sarautar kasar wanda kuma suka rataba hannu akan yarjejeniyar siyasa da harkokin kasuwanci da saka hannayen jari da kuma yawan buɗe ido a tsakanin haɗaɗɗe daular larabawan da kuma isra'ila a shekarun baya dai an yi ta raɗe-raɗe a kan yiwuwar cewa wasu daga cikin ƙasashen larabawa za su iya ƙulla alaƙa da isra'ila duk kuwa da irin matakan da isra'ila take ɗauka da cin zarafin al'ummomin larabawa a yankin da cikin kasashen da ake raɗe-raɗin cewa dama za su kulla irin wannan alaka da isra'ila har da ita kanta haɗaɗɗiyar daular larabawan amma kuma a lokacin jami'anta sukan fito su karyata wannan batu wanda a halin yanzu ya tabbata a zahiri ba tare da musu ba bilhassali ma ta haɗaɗɗiyar daular larabawan kanta tana alfahari da hakan kamar yadda isra'ila take alfahari da kulla irin wannan alaka baya ga kuma wasu daga cikin kasashe waɗanda ake ganin cewa suna da tasiri a cikin kasashen larabawan da ma kan kasashen musulmi kamar irin su saudiya suna da irin wannan alaƙa da isra'ila wanda alaƙa ce da daddiya wadda ake yin ta a ɓoye ba tare da bayyana ta ga duniya ba to amma a wannan lokaci abubuwa da dama da suke faruwa suna nuni da ƙarfafar wannan alaƙa a tsakanin gwamnatoci na saudiya da kuma isra'ila ɗaya daga ciki shine har da irin matakan da ƙasar saudiyan ta ɗauka na karfafa sauran kasashen larabawa da su kulla alaka da isra'ilan da hujjar cewa hakan zai taimaka wajen warware matsalar da ake fama da ita a palestino kamar da ita kanta saudiyan ta bayyana cewa ba ta da burin kulla alaka da isra'ila a halin yanzu to amma yanayi na gaba da kuma irin matakan da isra'ilan za su dauka a nan gaba ne zai iya ba da damar yin hakan ko kuma kin hakan daya daga cikin abubuwa da suke nuna kyautattar alaƙa tsakanin bangaren biyu shine yadda a halin yanzu jiragen isra'ila sukan yi amfani da sararin samaniyar kasar saudiya zuwa yankuna daban-daban wanda a lokutan baya hakan ba abu ne mai yiwuwa ba domin kowa yana daya daga cikin abubuwa waɗanda suke haramun a cikin kundin tsarin mulkin ƙasar baiwa isra'ila damar yin amfani da sararin samaniya na kasar saudiya wanda kuma ko a ranar lahadin da ta gabata a ziyarar da shugaban isra'ila zai kai haɗaɗɗe dole larabawa ya bi ta kasar saudiya ne inda ya ratsa sararin samaniyar ta har zuwa birnin abu dhabi wanda kuma wasu hotunan bidiyo da aka nuna wanda tashoshin larabawa da na isra'ilan suka nuna shugaban isra'ilan yana cikin jirgi ana sanar da shi cewa yanzu haka mana a cikin sararin samaniyar kasar saudiya ne inda na cewa wannan wani lokaci ne na tarihi a cikin rayuwarsa. a yayin ziyarar ta shugaban isra'ila a birnin abu dhabi dai an rataba hannu a tsakaninsa da kuma mahukuntan abu a akan yarjiniyoyi da suka shafi ayyuka na haɗin gwiwa ta fuskacin siyasa tsakaninsu da kuma ayyuka na tsaro game da sauran harkoki da suka shafi kasuwanci da suka hannayen jari da kuma yawon buɗe ido shugaban isra'ila ya jaddada wa mahukuntan haɗaɗɗe daular larabawa cewa isra'ila za ta taimaka ma haɗaɗɗiyar daular larabawa wajen yaƙi da 'yan ƙungiyar alhusi na ƙasar yaman inda na cewa suna a matsayin barazana ga haɗaɗɗiyar daular larabawa da ita kanta isra'ila kamar da kuma ya bayyana cewa duk wani abu wanda zai shafi tsaron haɗaɗɗiyar daular larabawa to kai tsaye zai iya cutar da isra'ila musamman ma ganin yadda alaƙa take kyautata a tsakaninsu a halin yanzu da kuma yadda isra'ilan take da gurin ganin cewa ta zuba hannayen jari na biliyon daloli a cikin haɗaɗɗe daular larabawa domin gudanar da harkokin kasuwanci da kuma suka hannayen jari a kamfanoni daban-daban da suke gudanar da harkokinsu a ƙasar baya ga kuma ya ce za su taimaka ma haɗaɗɗe daular larabawa a dukkanin ɓangarori na siyasa da kuma yin aiki tare da ita a harkoki da suka shafi yankin gabas ta tsakiya da kuma fuskantar kalubale ga ita kanta haɗaɗɗe daular larabawan da kuma isra'ila wanda ya ce yin aiki a tsakaninsu zai taimaka matuka wajen fuskantar matsalolin da suke ganin cewa na bai ɗaya ne a tsakaninsu tun kafin wannan lokacin da ƙungiyar ansarullah ta ƙasar yaman wadda aka fi sani da alhusi sun yi zargin cewa hare-haren da ake kaiwa a ƙasar yaman da ake kashe dubban fararen hula hare-hare ne waɗanda ake yin su tare da haɗin gwiwa a tsakanin ƙasashen saudiya amurka da isra'ila da kuma haɗaɗɗe daular larabawan wani kuma furcin shugaban isra'ilan a birnin abu dhabi ya tabbatar da cewa akwai gagarumin haɗin gwiwa a tsakanin ɓangarorin biyu a dukkanin ayyukan da suke gudanarwa a cikin ƙasar yaman ne ko kuma a wasu ƙasashen yankin sai dai ziyarar da shugaban isra'ilan ya kai a haɗaɗɗiyar daular larabawa ba ta tafi kamar yadda aka so ba domin kuwa a daidai lokacin da ke cikin wannan ziyara dakarun ƙasar yaman game da dakarun larabawa da suke mara musu baya sun harbo makamai masu lizami a matsayin harin ramuwar gayya da ɗaukar fansa akan haɗaɗɗe daular larabawan da kuma wasu bayanan sirri daga majiyoyin tsaro na isra'ila sun tabbatar da cewa hukumomin tsaro na isra'ila ne da kansu suka buƙaci shugaban isra'ilan da ya katse ziyarar da yake cikin yi a birnin abu dhabi ya dawo gida maza domin kuwa akwai barazana ta tsaro Har haren na mayakan ƙasar ta yaman sun tilasta haɗaɗɗiyar daular larabawa jingina wani babban taron koli wanda ta shirya gudanarwa na baje koli a dandalin lanna expo da yake birnin dubai wanda an gayyace wasu daga cikin shugabannin kasashen duniya domin halartarsa wanda kuma haɗaɗɗe don larabawan ta sanar a hukumance cewa an ɗage wannan taro na baje koli saboda dalilai na tsaro wanda kuma hakan yake da alaƙa ne da hare-haren mayar da martani da dakarun na ƙasar yaman game da ansarullah suke yi a kan kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da jama'a masu wani lokacin da muke da da riske ma'anan zamu ji halin zamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu da wani jigon kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. masu sauraro tun da muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara an fara gudanar da bukukuwan zagayowar cika shekaru 43 da ci nasarar juyin musulunci a kasar iran ƙungiyar ecowas ta da yunkurin juyin mulki a kasar gini bisau ministan yaƙi na haramtacciyar ƙasar isra'ila ya kai ziyara ƙasar bahrain kuma ta farko a ƙasashen larabawa na yankin tekun fasha a yau ne burkina faso za ta kara da ƙasar senegal a matakin dabda na ƙarshe masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duwan da kuka ji muryoyin su tahir ame yake cewa mu kwana lafiya wassalamu alaikum wa barakatu.